hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da sha hudu ga watan bakwai shekara ta 2026 mun hada wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka saba na ummina Aisha da ke layin alhaji Bello Abdullahi Allah ya kara masa lafiya da imani da tsawon kwana da ke nan cikin unguwar Dota a ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa da ke jihar Kaduna a tarayyar Najeriya domin ci gaba da darasi a cikin littafinmu mai albarka wa ridwanun minallahi akbar kuma yardan Allah ita ce fiye da komai wanda wannan shine darasinmu na goma a cikin littafin wala Allah kuma shine khatman littafin ko kuma jajibarin kammala karatun littafin insha Allah ta'ala za mu tashi ko muna cikin shafi na bakwai. bayan malam ya kawo mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ina ga zai fi kyautuwa mu koma shafi na 26 mu dauko shi daga annawul awwal da Allah zai fi game mana karatun a yanda muke so haka ne ko mai din ku yana kara kun cire ma wannan malai ce annawul awwal nau'i na farko shine arriba billahi mutum ya zamto ya yadda da Allah wa ya dullu alaihi hadithul Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu wanda hujja akan wannan shine hadisin Abbas dan Abdul Muttalib Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yace lallai ya ji manzon Allah ira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa za ka fa'amal iman ya ɗanɗane zaƙin imani don mutumin da raziya billahi rabban ya yadda da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin Ubangijinsa abin bautansa wa bil islami dina sannan ya yadda da musulunci a matsayin addininsa wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasula kuma ya yarda da cewa Manza Allah sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙwadjar ta zammana hadal hadisu umuran arba'a haƙiƙa wannan hadisi da muka karanta ya kunshi manyan al'amura guda hudu na farko shi ne arriba bi lahi. yarda da kadaituwan Allah da samar da halitta da juya al'amuran halittan yadda ya so warriza bi uluhiyyatihi sannan ya kunshi yarda da Allah a matsayin wanda ya cancanci abauta masa shi shi kadai warida bi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kunshi yarda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wal inqiyadu lahu da jawuwa zuwa ga duk abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ko ya koyar da shi ba tare da zabi ba ko karkata sannan sai na ƙarshe warida dinihi mutum a cikin wannan hadisi ya nuni zuwa ga mutum ya yarda da addinin Allah wa taslimu lahu da kuma miƙa wuya ga addinin ya zanto shine abin da ke jagorantar rayuwarsa Ko bayan wannan da duk muka karanta a wancan mako muka yi bayani shine ma da yake qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya ce man istama'at lahu hadhihi al-arba'a duk mutumin da waɗannan al'amura guda hudu suka tattaru a tare da shi ai bi ma'ana suka zama ɗabi'ansa fa huwa siddiqu Haƙƙa wannan shine mai gaskiyan imani gaskiya ta gaske ba ta fatar baki ba imaninsa imani ne mai kyau wa hiya sahlatun bid da'wa cewa mutum ya yarda da Allah ya yarda da musulunci ya yarda da Allah ya yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wannan sahlatun tana da daɗi bidda'awa wurin ikirari mutum ya faɗa wallisan ko ya furuci mutum ya da'awar shi musulmi ne ya ba zai dada Allah ba ya ba zai dada kaza ba zai saukin faɗi a baki wahiyar min af'abil umuri amma tana daga cikin mafiya wahalan al'amura inda al wal imtihan a lokacin da aka zo duba tabbacin da gaske ne abinda ka faɗa ɗin ka yarda addinin musulunci na taka maka birki ko kana tsinka birkin ka kama gaban kanka wani lokacin mutum ma da ilimi amma zai take ilimin yi abin da ransa yake so a fara'aita mani ta haza ilahahu hawahu sai Allah ce mini a gaba wa adallahu Allahu ala ilmin kana gani mutum na gani ya sani amma ya shure wannan kaga bai cika gaskiyar ne yadda da addini ba saboda ba zai yi wa Allah da manzansa sai kaza shi kuma ya ce ba haka ba ina fata mun gane kuma hatsarin da kenan cikin saba ma umarnin addini shine ba makawa sai fitina ta samu mutum a duniya ko azaba ranar alkiyama haka Allah ta'ala ya faɗa inda za a ce ga inda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayi ga inda ya ce kar ayi mutum ya juya abun ya je inda ya ce a'a ya abin da yi ba ya saba ma umarninsa kenan ba to ya shiga fitina haka Allah ta'ala ya ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim duk wanda zai saba ma umarnin Allah da manzonsa to ya sani ya zama cikin gargadi da tsoron cewa an tusibahum fitna wata fitina za ta safe shi malai bin kasir ce shine sai mutum ya zama tantagaryen dan bid'a sai a wayi gari ya rinka kallon wanda ke sunna ma shine ba daidai ba ko mutum ya fada ma zunubi ya kasa tuba ko ya shiga wata kamiya miya ta rayuwa da za ta halaka shi aw yusibakum azabun alim ko azaba mai radadi ta shafe shi ranar alkiyama ya Allah kai mana tsari to shi da malam yace wannan abu ne mai wahala a yayin da aka zo tabbatar da abin da ka faɗa haka ne wal imtihan ko idan mutum ya shiga jarabawa ko idan mutum ya shiga jarabawa wani fa zai kokari ya nemi abu ya dage ya addu'a ya komai da ya samu kuma sai a fara ce mai tofa sai ka tashi tsaye yanzu ka san ba za a barka ba to ya kai suka barka ka samu sai mutum ya kare kawai sai kuma gidan boka sai ga mutum yana tara a da mai addu'a an ce ma sai an yi yanka addu'an ta fice an kashe ka an karka an baro an sa ka shirka mana eh kwarai da gaske duk wanda zai yanka don wani Allah ya shirka Allah ta ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai musulmi mumini mai karanta qur'ani inna salati lallai sallata wa nusuki kun gani da yanke yanke na yankan da zan zubar da jini wa mahyaya da rayuwata wa mamati lillahi rabbil alamin dukkaninsu ga Allah ne ibada ne to ina shirka ta fito wani maunin Allah yanka sai ce la sharika lahu bai da abokin tarayya yanda ake masa sallah shi kadai haka ake masa yanka shi kadai a cikin abin da ya yarda ko dai kai aqiqa in an maka haihuwa ka yanka a rana na bakwai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma in ka je sallan aikin haji kai hadaya idan aikin hajjin ka ya kunshi wannan ko kuma in kana gida kai layya ko kuma in kai aure kai walima tun nan sunan da ya faɗi waɗannan aulim ma laubi shatin ko kuma ka yanka don ka karrama baƙonka duk waɗannan yanka ne na Allah ibada kai man da mini billahi wa yawmil akhir yukrim dhayfahu wannan ibada ce to amma yanka wai dan za a yi ma addu'a dan za ka yi takara dan kasuwa dan ki samu mijin aure dan haihuwa dan a samu lafiyar rashin lafiya a an ƙara shiga wani ciwon da ba fita shine al-imtihan Allah karka jarabe mu da abin da zai samu mi maka shirka Allah karka jarabe mu abin da ba za mu iya ba wanda ka jarabe su ya Allah ka yaye mu mala ce wala ma idza jaa ma yukhalifu hawan nan? ana gane gaskiyan yardanka da waɗannan abubuwa guda hudu ne imaninka da Allah da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda da addini da sauransu idan aka samu wani abu ya zo wanda yake saba masar ranka wa muraduha kuma ya saba ma abin da ranka ke nufi min zalika daga wannan abin da aka ce yi ɗin. shari'a ta ce karkai kaza gashi ranka na so za yi ko ba za ka yi ba shi yasa Allah ta'ala ya tattalin aljanna ga wanda suke saba masarran su su bi abin da Allah yake so wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa sai ce me fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya saba masarran sa daga abin da suke so Allah bai so ya bi abin da Allah ke so to aljanna ne matattara Allah ka sa mu ciki to shine ce idan aka samu abin da ke saba masar rai ta bayyana na annar rida kana lisanuhu kana lisanuhu bihi nafiqan anan sai bayyana da wannan batun yardan Allah da ya kasance a harshen sa yana furuci da ita shin daidai ne ko ba haka ba fa huwa ala lisanihi la ala halihi dan haka dai ana gane yardan mutum da Allah ne na gaske a cikin aikinsa ba a furucinsa na baki ba in iddi'a'i ne fafaroma ma sai faɗi kalmar shahada ya ce shi ma musulmi ne ko ba haka bane wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ce da a ce duk wanda ya iddiai ya yi kirarin wani abu za a ɗauka a bashi ai da duniya ma bata zauna lafiya ba amma da jaraba ake gane gaskiya da karya Allah karka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba malai yace farida bi uluhiyyatihi gaba ta gaba dangane da abin da ya shafi yarda da cancantan Allah da bauta shi kadai wannan gaban ya tabammanu rida bi muhabbatihi wahdahu ya kunshi yana kunsan yarda da abin da kake so shine Allah shi shi kadai wa khawfihi kuma cewa ka yarda da Allah abin bautanka to shi kadai kake tsoro ko fa ni wala amanini ana fakhshawni ko ku ji tsoro na wa raja'ihi kuma ya kunshi kyakkyawan fatan ka na rahamarsa kana sane da cewa da yarda in ka bi shi ra'al in Allah da aljanna zaka shiga Wal'inaba inaba ilaihi da komawa kullum ranka ta rinka komawa zuwa ga Allah tana binciken ya alakanta da Allah tana sha'awar a ce yau tana kusa da Allah Allah ka azurta mu da irin wannan rai wata tabattulu ilaihi sannan aikace a ga kayan ke ma komai ka koma ga Allah ko eh, ka koma zuwa ga Allah ka ka zamto Allah ke lissafa maka ba ranka ba ba jama'a ba ba duniya ba wanda zabi ko a irada da kuma jawuwa zuwa ga ƙarfin abin da Allah yake nufi da Allah ce za yake nufi kawai ka je kai nan kake in ma wani ba zai zo ba sai dai ya tsaya inda yake amma kai ka tafi ka nufaci Allah nan inda Allah ke nufi nan kake nufi yanda aka ce ma annabi Ibrahim alaihi salam kwantar da danka ka yanka ka inda ya shawara da san ran shi zai yanka dai nufi yanka dan nan ba zai yi ba ba zai yi ba amma da ya nufi inda Allah ya ce ba mai biyo baya na fadainahu bi zibhin azim sai muka canza mai da abin yanka mafi girma jarabawa ce dama idan ba a ce muminai su yi an ga sun yi ba fasikai da mujirmai da kafirai ka a yi a ga sun yi ba to gobe da menene certificate ɗin wanda ya ci jarabawan da wanda bai ci ba ai ba bambanci kenan sai zama kowa wurin gizamansa ɗaya amma idan Allah ya ce wala hatta menene wala nablu wannakum ko menene ta surati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nablukum bi khay'i bi shay'in min haufi wal-ju'i ko wa naqsin min al-amwal wala ta surati al-baqara ce ta surati Muhammad nake so akana alamal mujahidin minkum was-sabirin har sai mun san masu ƙoƙari da wanda suke masu asalin wato haƙuri. to sai malai ce wa hubbi kulli ha ilaihi sannan kuma soyayyan ka ya to gaba ɗaya zuwa ga Allah fi'ilin radi bi mahbubihi kullar rida irin aikin da mai neman mai yarda da Allah za a ga yana yi ga abin da yake so shine Allah dukkan yarda yanda baka so ka ga fushin mahaifinka ko baka so ka ga fushin budurwarka nan da ka mutum mata wadda za ta sa ta a mode ta blocking ɗinka ka canza layi kai kana roƙo wani ba ka yi ban sani ba ko har yanzu ana irin wannan zamanin ko an wuce ya ma ku gama munafurcin ku ne din na sani to abinda zai kake tsananin sanna kake ga duk abinda kake so baka san fushin shi haka ne ko ba haka bane to ba wanda ya fi cancanta ka guji fushin sa kaman Allah saboda eh wallahi saboda inna batsha rabbika malam baka ga fir'auna ba ya kare baka ga alfaharin hamana da dukiyarsa ba yau ina yake ba su ba kayansu ba labarinsu da Allah jijjiga duniyan ya tarwatsa su sai ya makansa kirar ya ce fahalta ranahun min ta ga sauran wani dan banza a tsoron ƙasa? ka gani to shi yasa ma duk masu zalunta mu mun da ubangijin da ya halaka adawa da samudawa Allah kai musu yanda kaga dama amin ai wa'azi ana ta musu ya rage nasu wa zalika yatadammanu ibadatahu wannan soyayyan ko yana kunsan bautan Allah wal ikhlas lahu da tsantsanta aiki da tsarkake shi domin Allah wa rida bi rububiyyati haka nan yarda da rububiyyan Allah yatadammanu rida bi tadbirihi yana kunsan ka yadda da jujjuya al'amuran da Allah yake yi na bayi li abdi abdihi gabawansa wa yatadammanu ifraduhu bi tawakkul alayhi sannan ya kunshi ka kadaita Allah da dogaro a gare shi fa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wal isti'anatu bihi kuma ya kunshi ka rinka neman taimako wurin Allah wasiqatu bihi da kuma sakantancewa game da yarda da Allah jin cewa in ya amshe ka ka tafi ka samu wal itimadu alaihi kuma kullun ya zamto duk abin da zaka yi gare shi kake dogaro wa an yakuna radiyan bi kulli ma yaf'alu bihi sannan ka zanto mai yarda da duk abin da Allah ya aikata da kai mai dadi ko mara dadi wa an tu'mina bil qadri khairihi kenan wa sharrihi فالأول إذا منفهمتنا فرقون لشين الرضا بالألوحية يتضمن رضاه بما يؤمر به يا قنشي كي كي كي كي كي كي يرضي دي أبن الله أمرني لش والثاني أم فهمتنا بيونا الرضا بربوبيته كينا يتضمن رضاه يا قنشي كي يرضي الله بما يقدر عليه دا أبن لكي قدر ممتون أرايوه وهذا الأمر wa amma rida bi nabihi rasulan gaba ta kusa da ƙarshe yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jakadancinsa a matsayinsa na manzo wannan fa yata zammanu kamalan inqiyad lahu wallahi yan uwa ya ƙunshi cikan jawuwa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa ma'atakumur rasul ha fa khudhu duk abin da yazo da shi ku rika kar ku saki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ƙara nan naga mana bayani dan kan jirgin aljanna ya tashi baka ciki yace abdu eh wallahi yace abdu alaiha bin nawajid ka riƙe sunnan nan tamau da hakoranka ka kusa da mutum ya ciza sai rai ya fita yake saki shine Allah ya buga tam yace wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka tsaya gem akan bauta karka sauka har mutuwa ta zo shikenan an gama kai ka gama naka ka jira mu kuma ka ga inda muke rahama mala wallahi والتسليم الله كسام داجي والتسليم المطلق إليه دميك ويا نكي سيء كما الله صلى الله عليه وسلم wani kucaki da ko sallah baya wanda yace maka wai technology ya zo yanzu an samu advancement an zo 21st century ha wani advancement za ku iya yin ta abin da ya kai wahayi ne <laughs> kun fahimci magana ba ku taɓa zuwa da abin da ya kai wahayi ba ai an gama technology tun da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ai an kare yayi ku da kuke kirkire-kirkire da kanku ku zo ku ce kun yi object kai ka taɓa gana yin objectin ɗan ƙur'ani tun da aka gama wahai <laughs> to ƙauyanci ne kana musulmi wani ya ce maka waje nuna maka wayewa wata wayewa ta kai abin kake rike da shi sayyidina abubakar radiyallahu an lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi tafiyar dare da shi zuwa subhanallazi a turabi abdihi mun san wannan a suratul isra aka kai shi baitul maqdis aka dauke shi zuwa sama aka karbo sallah duk mun karanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bayanin munafikai da kafirai suka ce mun samu hanyar da za mu sa mu sayyidina abakar shakka a imaninsa ya za ya ce mana ba jirgin sama ba komai ba su ma san za a yi jirgi ba lokacin kaga mu ya kamata mu fi su imani da yaje din Tun mu yanzu gashi mun ga jirgi na tashi lokacin su in da tsuntsu ba abinda suka sani yana tashi sama haka ne ko ba haka ba amma da suka shiga abin imani ta Allah ce radiyallahu anhu ya zauna can kuma na karba imani sun huta in wanda bai amshi Allah ba wallahi sai ya wahala na rantse muku da Allah in kana neman tsira daga wahala to kai riko da addinin Allah kai kam kasha amma in ka ɗauki wani wannan duk kame da za ka yi wallahi sai an dawo cikin wahala kar ka raba ɗaya biyu da aka zo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan suka samu sayyidina abubakar ta ke kaji abinda mutumin naka yake cewa kaji marasa albarka ba ma za su faɗi sunan maballeti mai tsanaki suka ce kaji yake me yace suka ce ya face an kai shi masjidil aqsa a daren nan fa kamar mutum ne ce ya tafi tunisia ya tafi malaysia awon shi bakwai ko sha bakwai a jirgi rusa wuta kawai ake gudu kaga jirgi na tafiya 500 km per hour amma yi awanni a sama yana gudu ya ce an kai shi an kai shi sama ya ce awa kana zalik anya kun tabbata shi ya faɗa suka ce sukan irin rantsuwarsu suka ce ya faɗa ya ce to wallahi na yarda tun kan inje inda yake ya ce menene dalilin da ya sa na kawo muku ya ce na yarda da shi a kan maganan wahayi don mai ba zan yarda an kai an yawo da shi a ƙasa ba to kai yanzu sai ka zo wai ka haddace ƙura'ani yana cewa ka san ustazai ba su waye ba ka ji daƙiƙi balidi gabe sakarai marashi albarka ustazai tun yau suka waye mutum da ke da qur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi yasa kaskanci ne mu walakanta mu kake Allah ya baka Qur'ani ka kalli wani mai duniya wa ya ka matsayi ka cuce mu ba mu yafe ba sai ka tuba jama'a kun gane ku riƙe sunnan nan da da wannan ita ce tsira wallahi duk da Allah ke son shi da alkhairi addini ba bashi ba tarin duniya ba man yuridillahu bihi khairan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yufaqihu fi din addini za a ba da haka ka shiga a yi addini da kai dumu-dumu to sai ga ka zo al'inkiyadu lahu ka iya miƙa wuya ga duk abin da nan sallallahu ya ce abu hurairah radiyallahu anhu hadisi ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan in zai iya danna shi ciki ya cire ya yar fuffuken shi ɗayan magani ne ɗaya kuma yana maganin cutar da ke ɗayan fuffuken yan shi'a suka yi ta zagi ai makwadaici ne shi yasa ya kawo wannan ya za kawo hadi ya za a ce kuda kaza sai ga arnan duniyan da kake so su yarda da kai sun ce wai wani wai bincike ya binciko kun makara shekara dubu da ɗari da wallahi mun wuce wurin mun wuce wurin Tini. wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha jama'a allamahu shadidul quwa ku so annabi sallallahu alaihi wa sallam so na gaggaba ne ku take tota ku daga sai an ce inna haza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura ranan hutu yazo sai aljanna mala Allah ka sa muna da rabo mala ce to a mika wuya ga manzo Allah sallallahu alaihi kar ai bid'a kar ai shirka kar ai zunubai ai ta hakuri bi haythu yakunu aula bihi min nafsihi ta yanda za a waye gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance aula bihi shine fiye ya fi cancanta a gare ka min nafsihi fiye da numfashin da ke cikin jikinka sayyidina Umar radiyallahu anhu ka san waye Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace in she ɗaya biyo hanya Umar ya biyo sai dai ya dare ya matsa amma yazo yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina son ka fiye da yanda nake son iyayena annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi hatta al'ana ya Umar ya Umar maganan dai tafiyar dai da saura har yanzu an kai amma ba an tafi amma ba isa ba Ya ce ina son ka fiye da 'ya'yana na da kaza ce har yanzu Umar yace yayi shiru ce to me zai faɗi ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa ina son ka fiye da ran da ke cikin jikina Ya ce da shi al'ana ya Umar to yanzu ka zo inda Allah ke so a zo ku je suratul ahzab za ku ga gaskiyar magana annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Allah ta'ala ce duk mumini in dai muminin gaske ne to ya gummace rasa ransa a bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cutu ko da awarta ko addinin sai lalace haka Khubayb bin Adi ya ga makafuran da suka kama shi za su kashe shi Abu Sufyan ko wani yazo ya ce da shi kun daure shi kuna musguna mai yace wallahi duk abin da kuke ma Khubayb ba kuna mutun za ku kashe shi komai yana ji ba yace wallahi ya fi so ya mutu fiye da a ce kun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a hakan yace wa ina tabbatar mu suka ce haka yace ku je ku gwada suka je suka ce da shi ya ku bai yana daure fa ana gabda za a yi za a tsire shi suka ce zaka so a ce annabin Allah ne muka kama haka a hannun mu yadda muka dore ka sai suka ga jikinsa yana kyarma ya sha dore ya juyo Ya ce da su ina rantsuwa da ubangijin da ya busa mun numfashi da a kamun labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka kaya a Madina wallahi gara ku dadda tsanama na a wurin nan fala ya talakwal huda illa min mawaƙi kalimatihi ta haka ka kasance baka karɓar duk wata shirya sai abin da ya zo ta fararrun kalmominsa ya ce kaza halal ne halal ne a wurinmu ko ya saba ma garin garinku ita ce halal malam za a yi mun dariya dama duk mumin yana mai dariya a duniya baka karanta ba innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun inda imanin ka na gaske ne dan duniya sai ya ce baka gane ba amma sai ya lamuna gadan manil kazzabul ashir in an haɗu gobe zai gane shi ya sauka shalda kai ke tafiya salin dollop din wala yuhakkimu alaihi ghayrahu kuma mutun ya wayi gari ya kunshi kar a same ka kana hukunta wani akan wani akan hukunci Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya kawo hukunci ya ce abu kaza ya saba ma sunna ka ce a duba maslaha maslaha kenan abu hadisi <laughs> maslaha kenan abu hadisi baka ga handa ba su Salman al-Farisi ko zai fati bin Yaman da ake tona rami da za a yi wannan wanda Allah ya saukar da ayan gulibatin rum da suka zo haƙa ramin da aka sa su suka tarar da dutse suka ce wasu suka ce tun da an gaya mana faɗi da zurfin da ake so mu kauce mu dutsen mu ci gaba da aiki wasu suka ce a'a wallahi sai dai shi ba da umarnin a kauce amma an ba ka ba ko mu ko dutsen nan in kasawa muka yi uzuri ya ci mana mun kasa aka yi sabani tsakanin ma'aikata ka ce to ai a ba annan sallallahu alaihi wasallam mana Allah sallallahu alaihi wasallam ce a jira shi yana zuwa yana zuwa yayi kabbara ya saru dutsen suka ga haske ya tashi sama yayi kabbara ce gulibatir rum me hikiman ba su kauce ma dutsen nan ba sai da shi da kanshi ya zo ya ce ga yanda za a yi to shi ne kakkasa hukuncin wani a gaba da hukuncinsa wala yarda bi hukmin ghairihi albatta da dai kuma kakka yadda da hukuncin wani ya saba mana shi kuma ka karba kai wannan la shay'in min asma'i rabbi kakka wani abu daga cikin sunayen ubangiji wa sifati da sifofin sa alihi dan abin da ya shafi aikata aikatan Allah kace Allah yana kaza sunansa kaza ne kar yi haka sai daga abin da ka ji daga gare shi wala fi shay'in min azwaqi haqa'iqil iman haka nan kar ka amshi wani daga abubuwan da suke samar da dandano na haƙiƙanin imani wa muqamatihi da matsayinsa ko matakan imani wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waye musulmi waye mumini wane ne muhsini ka amshe su a yanda shi ya tsara abun bayan da tunaninka ya bata a ce kai ta zikiri sai an ce maka mahaukaci zikirin da ke sa nutsuwa ala bi zikrillahi tazma'innul qulub a ce sai ka zama hausa har sai ka ce kowa Allah ne a nuna kata ko a ce waye wannan a ce Allah shi ma Allah mutum ya nuna kanshi ya ce shi ma ya zama Allah ko ka ce Allah na ko ina har da banɗaki da shadda da bola unguwarku Allah na ko ina da iliminsa wasi a kulle sha'in ilma amma ar-rahmanu ala al-arshi tawa Allah ya daidaita ka al-arshi iliminsa yana ko ina ya san komai kai har abin da ke ranku ya sani alimun bidaki sudur abin da bai faru ba inda zai faru ya san yadda zai faru da yadda wurin da zai faru wannan duk Allah ne wala shay'in min ahkamin zahiri min ahkamin zahirihi wa batini haka nan kakka amshi wani abu face sai wanda yazo daga Allah sallallahu alaihi wasallam hukunce hukunce na sarari ko na boye wala yarda fi zalika bi hukmi ghairihi kuma a cikin wannan yarda da allah sallallahu alaihi sallam ya kunshi kakkaide da hukuncin kowa wanda ba shi ba wala yarda illa bi hukmihi karkaide da komai sai hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi sallam kaga daga cikin yarda da hukunce-hukuncen sa ne muka yarda da Sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhu jami ko dan ya ce mene alaikum bi sunnati ku yi riko da shari'a na wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di yace ne abu alaiha bin nawajid ku yi riko da sunnan su inda kuga sun biyo waɗannan Allah da su ku biyo su kuma za su kai ku inda za ku tsira fa in ajaza anhu idan har ya kasance mutum ya gaza akan haka kana tahkimuhu ghayruhu min badi bala'il mutarri to ya kasance hukunci da za ka yi da wani abin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ba zai kasance ba face min babi ga za'il mutarri face cin abincin da wanda ke cikin matsatsi zai yi idan ya ji ma tuhu idan bai samu abin da zai iya ci ya rayu ba illa min almaitati sai idan jini mushe ne waddam ko kuma jini abin da yake nufi ba an halarta mana idan mutum zai mutu ya ga mushe ya ci ba to a lokacin da ba za ka iya tsayar da shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari ba ka ji a ranka wannan hukuncin da ake wanda ba na musulunci ba ba shine tabbataccen hukunci ba a rashin uwar rashin uwa ce yi uwar ɗaki. ba wai don yarda da wannan ba ne abin da yake nufi kaga ne uzurin da muke ciki wa ahsanu ahwalihi mafi kyawun yanayin halin da mutum ke ciki ko shine an yakuna min babit turab idan har za yi hukunci da wani abin da ba shari'a kai tsaye ba kama a can daura maka demokuraɗiyya da constitution ta ce kaza an ce kaza in za ka mallaki fili za ka yi kaza in kaza ya kaza za a yi kaza ko hukunci kaza da ya shigo a bangaren lafiya wannan kuka ce ba za ku amsa ba ba za ku iya samun access to waɗannan al'amuran na lafiya ba sai ya zamto kamar hukuncin ƙasa ne allazi innama ya haka ne ko ya bihi wanda ake yin taimama da shi inda al'ajizi a lokacin da ko da ga ruwa ba zai yi kai amfani da ruwan ba mutumin da bai da lafiya likita ya ce kar a yarda ruwa ya taba hannun nan har sai nan da kwana hudu ya zo mun sake duba. ko ga ruwa ba za ka ce mai sa ruwa ba sai dai ka ce taimama to shine inda al'ajiz an istimalil ma a lokacin da mutum ya kasa amfani ba zai yi amfani da ruwa ba shine a matsayin asalin abin da ya shafi ko rashin lafiya ko kuma ka nemi ruwan baka samu ba ka ganda ka gaza sai kai amfani da ƙasa a tsahur wanda yake mai tsarki malai ce wa amman rida bi dinihi amma kun ga abin da ya shafi yarda da addinin Allah shine na hudun ko yace fa ila idan mutum ya tashi magana au hakama ko ya tashi yin hukunci au amara ko zai umarni da wani abu au naha ko ya hana wani abu idan Allah ya ce magana a shari'a ta ce kaza za a yi ko ta hukunta kaza ko ta umarni da wani abu ko ta hana wani abu ba Allah ya ce za mu magana mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya au eh, fa'ida qala in mu ce tashi magana Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida in za ku yi magana ku magana wanda suke madaidaiciya gaskiya da kaza da kaza da sauransu kun ga wannan in mu ce tashi magana kenan au hakama ko in ya tashi hukunci fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum kaga wannan dalili ne au amara ko shari'a ce umarni wa aqimis sala kuma ku tsayi da sallah wannan umarni ne auna hako te hani wala taqrabul fawahisha kar ku kusanci alfasha duk wani abu da zai kai ga zina ko ya kusanci zina kar ku kusanta kaga wannan hani ne to in shari'a ta jero te magana ko te hukunci ko te umarni ko te hani in dai kai musulmin kwarai ne rabiya kullar riba mutum zai yadda yadda ɗari bisa ɗari ba wai wani fisantace rage wani ba walam ya fi ƙalbihi harajun kuma ba abin da zai saura a zuciyarsa da jin yana jin ƙunci shari'a ta takura wani yanzu kaduna zai kaduna kaduna yake cewa kaduna duk mai da gari ƙauye da me ya faru duk sa mata sun rufe jiki gari irin kaduna to aljanna za su ba jahannama ba sai kai hakuri ko ba haka ba matan kaduna kam alhamdulillah suna karban awa wallahi wallahi je ka jami'a ka gani ka su dai jami'a ce ko amma je ka ga yara malam decent alhamdulillah matan kaduna Allah ya muku albarka ko rike addinin nan gwangwan ko wasu sun lalace kar ku lalace wani ne fake gaya mana me zai zo ya a kaduna duk mun sa mata duk an rufe mata amma dai ni fa na ba shi amsa daidai da shi na ce ka sako jatumar ka ta buɗe jiki za mu ce su ma su buɗe ka zo gajar kawo ka ce ta tuɓe zuwa central market in ta iya yi su ma za mu ce su tuɓe ai wannan walakanci ne na ce ka iya masunna walakanci ne ka iya mahadisi ai mu kana taɓa hadisi tsara ka biyu zami ba mu da kes ko uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da kai ka taɓa sunna datse ka zami an so what ba mu da kes da kai in kana so mu jona kawai ka bi sunna shi kenan amma ne za ka yi ma annabi izgilanci to mai amfanin rayuwarmu kuma mai amfaninta ahmad ba ta da amfani ba ta da amfani ya Allah kakka sa mu rayu lokacin da ake taba sunna ba za mu iya ba ta kariya ba don tsarkin sunayenka to yace ce walam yaqa fi qalbihi harajin min min har ka wayi gari dan uwa musulmi ba wani kunci a cikin ranka na abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci akai wa sallama lahu tasliman kuma a same ka cikin wanda suka mika wuya mika ɗari bisa ɗari walau kana mukhalifan li muradi nafsihi ko da ko wannan abin da shari'a ta ce yi ya saba mu abin da ranka ke so au hawahu ko abin da muradi nafsi abin da ranka ke nufi ko take so au qaulun mu au qaulu muqallidihi ko kuma ta saba maganan wani wanda kake koyi da shi ko mu muka faɗa ba ka ji ba ta hau sunna ba ka bar mu da maganan mu je ka ɗauki ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba kenan ba kila rashin ilimi ya sa muka fara kila zamiya ne kila tuntube ne in ka gane ga inda na annabi sallallahu alaihi wasallam yake ajina kowa je ka dauki wancan shine tsira ka dauki na annabi sallallahu alaihi wasallam wa shaykhihi ko abin da ya saba ma malamin ka malami ana son shi ana kaunan shi saboda kaunan malami kaunan addini ne amma malami ba ne ba malami zai iya kuskure malami zai dan adam ne kamar kowa kuma ka ga ainihin da ya ce ko ya saba ma malaminka ashe abin da ke asali shi ne ka kaunace shi ka rike shi ka so shi ka rayu tare da shi saboda shi yana haska ma zuwa ga alkhairi to amma lokacin da aka samu ko tuntuɓen harshe ko kuskure ya sa ya saba ma sunna to sai kai hakuri ka ɗauki na sunna ka roƙa ma malaminka gafara saboda kana kaunar abinka eh wa ta'ifatihi ko jama'arsa ko ƙungiyarsa ko ko kungiyar ka ce da kake kauna kake so yau ta saba waɗancan waɗanda kuma ba su ne kake tare da su ba suka yi daidai sai ka ce anan muna can saboda su suka sunna eh samun kuma an kira mitin muna tafi za mu zo za mu ba da komai kuma za mu tsaya a yi da mu za mu tsaya kan jiki kan karfi amma can inda ta tabbata gaskiya ne dan muna rikici da su ko sun zage mu inda ita ce gaskiya za mu ɗauki hadisin sadaka kan kuwa ka zo sun faɗi gaskiya duk da su ɗin makaryata ne muna tare da su ba a goyon bayan farna a ko'ina take ba a goyon bayan kuskure a ko'ina take kuma wannan su ne tila su ne tiraku su ne rukunai na zaman lafiyan al'umma inda za a karɓi gaskiya a duk inda take to duniyar za ke daɗi haɗin kan jama'a zai wanzu ko da saɓanin za ka ga dai ba mai cutar wadda irin darajar ilimi zai fito in ko aka yadda ilimi ya jagoranci to wallahi za a cimma nasara amma rikici da zage-zage yaushe suka taba faruwa aka ci nasara Allah ji kammala Abubakar Mahmud bin da Rahama yace dan sun zage ni kafu zage kafu zage su dan sun zage ni aka suka ce yana mana zafi ala ta mala a zage ka gaban mu ba ma iya jurewa yace shin to ai matsalan ita ce idan sun kai zagi kun kai zagi yaushe an ka gane mai gaskiya ka ji gaskiyar magana sun ɗuɗɗu amin ya rob sun ɗuɗɗura ashar ka zo ka ce haddasana haddasana karatun hadisi da aiki da shi shine zama lahiya ga musulmi sun gama ɗura ashar ka ce karatun hadisi to annabin za ku zaga kuma ya ce a karanta hadisi ya za ka yi sai dai ka yi haƙuri to aka zo sai ya ce su sai ba da wata hujjan da a yau muwa muna buƙatan ya ce wasu cikinsu tsammani suke kan kwata nake wasu su tsammani suke ba daidai nake ba in har haka ne su taho su bayyana gaskiya ni ina ja da baya na gyara yace na ja da baya na gyara kuskure na ba shi mun wahala to ka ji gaban da mu yau hatsa kulkulin ɗalibin ilimi bai da ita wai ka gane kai kuskure ka zo ka ce jama'a wurin nan ban gane ba ko ya bayyana mun kuskure ne wai wannan sai ka ga wani matsala ne wani fa kai ta kuskure a social media akai nasiha ya gane kawai zai gaya mutane kuskure shi ba mala'ika bane alkhairin shi yarin ja sharrin shi kuma da haka mai hankali zai san kasan ya kamata amma da ya zo ya yi sai wani ya kira shi waya za ka yi mana haka ai sai a ɗauka bukar hannunmu bai nusa ba a karatu a tsaye ko bai nusa ba tun da ba ku da hankalin gane abin da zai amfani ku da wanda zai cutar da ku ai shi ilimi amfanin shi ka gane amfani da cuta ba ni matsala dan adam mai rauni ne dan adam ajizi ne adam mai raunin adam ajiri ne ko kai kake karantar da mutane ko a islamiyya ne wallahi ko a arba'una a arba'una hadith ka sha fassara musu hadithin, da a gaban malami kai amma ka fassara da kuskure sanda ka zo mutawassil ka gane a shi kuskure kake ko ma ka je ka koyar da su daidai ya kake mun hakan za mu fara baka hukunci ba mala ce wa rida billahi fardun iftaradahu Allah azza wa jalla ala kulli muslimin yarda da Allah wani wajibi ne da Allah ya farlanta akan duk wani musulmi da shi musulmi fala islama wala imana illa bihi ba yanda za a mutu ya zama cikakken musulmi tan tagaryen mai imani sai yana mai yarda da Allah wa huwa an an yarda bihi subhanahu wa ta'ala rabban abin nufi ko shine ka yarda da Allah a matsayin ubangijinka khaliqan wanda ya samar da kai daga rashi mudabbiran yake juya al'amuran kai raine ka ya baka lafiya ya baka arziki ya kashe ka gobe ya raya ka kuma insha Allah ya saka aljanna wa yarda bihi ma'budan kuma ka da shi a matsayin abun bauta shike halastawa shike haramtawa bi haqqin shine abun bauta bisa cancanta ko an bauta ma wani bai cancanta ba la ma'buda bi haqqin siwahu domin babu abun bauta bisa cancanta face Allah fa iyyaku yaqsidu Allah ne kadai ake nufata da bauta wa ilaihi yalja'u in bala'i ya bala'i wurin shi ake fakewa walahu yasrifu anwa al-ibadati kuma gare shi ake juya duk wani nau'in ibada da ake shi kadai ake bauta ma wala yaj'alu ma'ahu sharikan wala nidda kuma ba a sanya mishi abokin tarayya ballanta na ai masa kishiya wala yatimmu hadha ar-ridha billahi wannan yarda da Allah baya cika zamzam ɗari bisa ɗari illa bin rida bi dinihi har sai ka yadda da tsarin addinin da ya ce a haka za a bi shi ba tare da kasa san ranka ba war rida bi nabihi sallallahu alaihi wa sallam kuma ka yarda da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hada wannan ne ma ya sanya jumi'at fi hadha alhadith aka tattara a cikin wannan hadisi da muka karanta wa hadha an min da irin nau'in waɗannan yarda da aka yi magana wanda muka gansu muta'alliquhu bi asma'illahi dukkanin an rataya su da sunayen Allah wa sifatihi da siffofinsa mala yace wannan Sani sai nau'i na biyu na ƙarshe. huwa riba anillahi shine mutum ya yadda da Allah din shi kansa bima yaf'alu bihi al-abd da abin da Allah ke aikatawa da bawa ka yadda da duk abin yanzu ka gama yadda da shi yanzu duk abin da ya aikata da kai ka yadda kawai haka ya so yayi wa yuqihi iyahu haka nan ka yadda da duk abin da Allah ya baka duk abin da ya zo maka sani daga Allah ne na wa yuqihi iyaha a wa yuqihi iyaha ne ce kana jin bacci na ce to lallai to kafi ni gaskiya Allah ya fe mu wa iyaha kuma Allah ya bashi wannan ya bashi ya bashi wannan abinda Allah ke bada mutu abu abin da ya bashi Allah ta ba mu alkhairin duniya da lahira wa hada muta'alliquhu thawabullahi wannan shine abin da yake rafi da sakamakon Allah ka yadda Allah shike bada sakamako wa ajruhu kuma Allah ke bada lada sallanka da kake yi da ka ba zai tafi a matsayin yunwa da wahala ba duk Allah zai zo maka da ladansu za ka gani insha Allah wa menene wa ta'uhu ko da kyautan da Allah yake yi wanda ma baka daga hannu kai addu'a ba ko baka yi wata bauta ba sai Allah ya baka kamar lafiya wata bauta kai aka baka lafiya <laughs> haka na kai ma kyautarta eh wa mannuhu da irin kyautarsa wanda ba a iya biya kamar haihuwa da sauransu wa aunuhu da taimako na Allah sai ma lai ce fal awwal huwa riba billahi in kun fahimci karatun baya gaba ɗaya na nau'i na farko magana ake game da yardan Allah aslun wannan shine tushe ana so duk yanda za a yi kai kokari Allah ya da kai wasani wannan nau'i na biyun kuwa huwa rida anillahi shine ka yadda da duk abin da ya gangaro ya zo daga wurin Allah shi kuma wannan far'un anhu reshe ne na yarda da Allah ba za ka iya yarda da abin da ya zo daga wurin Allah ba sai ka yarda shi din ne abin yarda al-awwal fardun bi ittifaqi ahli al-ilm malamai dukkan sun taru akan na farko ka yarda da Allah din nan wajibi ne baka da zabi wasani wa in kana min ajallil umuri na biyu yadda da duk abin da yazo daga wurin Allah duk da yana daga cikin mafiya girman al'amura wa ashrafu anwa'ul ubudiyya da kuma mafi darajan al'amura na bauta ga Allah falam yutalibu bihi al'umur Allah bai tirsasa shi akan kowa da kowa ba li'ajzihim anhu saboda ba kowa zai iya ba wani yin rashin lafiya kamar sayid na abokar ba zai sha maka magani ba Mu ko da mun ji kaya kaya sai muku da dialogue mu ce mashin din ma a sa mana mai tsada maganin akwai forin shi muke so saboda idan ba kai lafiya ba yaushe za ka iya alifin ba'o ai ba yawwa muna tare <laughs> wa mushtaquhu alaihim ko da abu da kuma abu ne wanda yake mai wahala ga mutane wanda ya sanya su masu wahala akan mutane wa aujabat ku ta'ifatun wanda kuma aka tirtasa aka tirtasa akan wasu mutane kama aujabur ridha bihi kamar da aka wajabta musu yarda da Allah wa tahqiqu anna alwajib fi mithli hadha almaqam huwa as-sabr abinda malamai ta tattake wuri suka fitar na tabbaci shine duk abin da yazo daga gare ka wurin Allah abinda ake so kai hakuri bai da dadi kun fahimci magana amma mutum rasuwa ba za a ce ba zai kwalla ba kun ga wannan ajizanci ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam dan sa ibrahim ya rasa ka yana kwalla suka ce hadda kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh rahmat kuma yi musu bayani yace innal qalba la yahzan ba ƙarya bane zuciyata tana kona abun babu dadi eh wa innal ayna la tadma sannan kuma ido na kwalla kwallan da kuka gani tabbas na damuwa ne yace wala wala naqulu illa ma yurdi rabb kun ji radiyallahu anhu ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah ya yarda ma'ana Allah ne iya gangaro ma mutum wani abu wanda bai da daɗi cijewa zai ya wuce wurin to dan ya nuna wani abu na ɗan damuwa wannan an masa uzuri abin da ake so da yi haƙuri har ya samu ladan sa wurin Allah warida mustahabbu yarda da abin da Allah ya saukar ma mutum mustahabi ne sunna ce ana so kai wa man akramahu Allahu azza wa jalla malam kabir dan ba mu kujera muna da minti 15 malam lura da tare da wa man akramahu Allah azza wa jalla fi duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama shi ya mutunta shi a irin wannan matsayi bi tahqiqir riba wurin ya ga iya tabbatar da yardarsa ga Allah to wallahi malam faza fawzan azima wannan mutum ya rabauta rabauta wanda take mai girman gaske kwarai da gaske ta tabbata insha Allah mu ma zamu rabauta da kammala littafi ne a darasi na gaba saboda a tare da mu akwai dan uwa malam Nuruddin Abubakar ko na tabbatar kuma kun daɗe ba ku ji muryan shi ba ba ku ga fuskan shi ba kuma na tabbatar zai zamto alkhairi gare mu mu saurari kalmomi daga <clears throat> gare shi saboda haka malam muna da minti goma akan makalla sai ka gangaro ka matso ka zo ka cika ce su da abin da ka ga ya dace da mu kalimatan tanfa'una wala tadurruka bi idnillahi ta'ala da haka bismillah Hmm? kai ne babban lima mai limanci a abuja ya zama ɗaya da mai limanci a ɗan bushiya ne eh malam umar shi ba masallacin shi a abuja ne hmm? <laughs> garin da ba a ɗauke wuta ko da an ce ma kun sa sola kukanku alamun mu cire rai kenan <laughs> da da aka yi kwana gabatar muku da ɗan malam Norijin abubakar insha Allah shi dai cike mana sauran mintunan da muke da su darasi kuma sai Allah kai mako mai zuwa sai a kokari a mallaki wancan littafin dai da zami in na ga akwai karancin masu littafin gaskiya ba zan fara karatun ba saboda tatsuniya zan zo in yi ko in ce muhadara zan zo in yi ba darasi ba sai mai ta muhadara sai adadi ya kai wanda ke abin nan za ka da adaga ku samala ai za ki ta juya kyamara ne gara ka zo nan Allah ya saka ma da alheri eh, nawa ne littafin biyar ne yana shafuka masu danyawa fada da yadda na faɗa gaskiya mallakan shi shi zai karfafe ni wurin yin karatu ko kuma so mu ta lacca to sai mu ɗauko mu du'a mu ta yin an gama mallaka sai mu sai mu ji Allah ya taimake mu ala nura bismillah lokaci Thank you.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 a dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin halittu wanda cikin ni'imarsa da kaddarawar shi ya kaddarci haɗuwanmu a wannan majalisi na ɗaya daga cikin ‘yan uwa masu da'awa masu gwagwarmaya shi ne uwa shek umar shehu zariya hafizahullahu ta'ala wa faƙahullah wannan majalisi ba ba ba na ba ne ku? ni ko ba kwai shi ba ne yau ma ranar ka eh haka ne amma yana bar maka na bar maka har zuwa lokacin da Allah zai kaddaci da wa Allah ya ce insha Allah da ka mala ya ce zo mu dan gana kasancewa an kwana biyu ba haɗu ba to ba komai insha Allah ni dai bai wuce kalmomi da zan faɗa kusan kasancewan waɗanda suke gabanmu galibi matasa sun fi yawa duk da cewa ga iyayenmu da tawanmu a gefe ƙalubalen ya fi yawa ga matasanmu su dai da tawanmu alhamdulillahi tasu ta yi kyau muna fata allah ya saka musu da alkhairi ya karɓi sa'ayinsu kuma ya gafarta musu kuma ya ɗaukaka matsayinsu mu ne muke da sauran ƙalubale a rayuwa da kuma addini da a da'awa akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu mai da hankali galibi a shekarun da muke yanzu ya kamata ne mu dukufa a irin waɗannan majalis da kuma neman ilimi akwai lokacin da za mu so mu haka wallahi hakan ba zai yiwu ba <clears throat> ba zai yiwu ba kasancewan wala Allah nauye-nauye ko su abubuwa da za su iya zuwa su danne mu ina faɗin wannan ne musamman 'yan uwa na matasa da suke zauna ina faɗi kuma ina ƙara jaddadawa yanzu ne kuke du da dama da lokacin da za ku yi duk karance-karancen da ya kamata da duk haddace-haddacen da za ku yanzu ne za ku yanzu wanda tilo ka ɗauko ta manzuma ka ba shi kace ya haddace ai ka ji mishi aiki haka ne ko ba haka ba yana ta ce fane ne ko ko ta hadda da wane zai ji da ɗan ɗarani zai ji ko da ɗan duraibu da wanne zai ji ɗaya shin zai mai zai ji dai ji ne da su ashirya zai ji ne da su mukama zai ji ne da su sauran littattafai ya zai yi da su kurɗubi da kuma su ibn ashir da kuma sauran littattafai na zaure waɗanda suke waɗannan tun yanzu da ya kamata ku ba da mahimmanci ku kammala su ku yi su a gaban malamai kuma ku koma zauri ina ƙara jaddada wannan magana ga iyayenmu suna zauri sun ci zaure kamar ba gobe ga malam nan malam umar Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon rai ku tambaya ku tambaye su ku ji ga ɗan uwa malamin mu malam talha gashi ne yana zaune a baya wudu wanda ya san daraja na zauri da yadda ake kwankwadar ilimi ko bai kamata ku yanke ku yanke alaka da zaure ba kar ku yadda ku wannan kuskura yanzu ne kuke da wannan dama kuma ina gaya muku alaikum bil ati eh, ku yi riko da tsohon ilimi da ɗaɗɗan ilimi ina gaya muku wannan magana malam gaya muku gaskiya ƙarya ku ne take ba ta yaya karka yadda ka ruɗu karka yadda karka take ka ruɗu lokacin da yahudawa suka zo ƙasar nan sun same mu da iliminmu yankin arewa ba wani abin da suka kawo mana sun same mu ne wayayyu muna da tsarin da kakken tsari tun daga ƙasa kana iya cewa tun daga nazari har university a zaune. ya a kyanke ka da aka sun same mu ne daga ɗan tsari mu suka zo tarwata mu suka yi lalata mana tsari suka yi sai ka mana wani abu shi talabus shi ne za a ɗan gutsure ɗauki ɗaiɗai za a yi maka haka za a yi ta gula maka karatu ana mutsuntsuna maka kai ka tashi a ziro. na hawul wadi a je can a ɗiwo maka faɗi wata shekara a yi tuma a tafi can na'at da man'ut wani lokaci a dawo a tuma can ka tashi a zero kai ba ka da tsuntsu ba ka ga tarko kuma kare na zaune ina gaya muku wannan magana karku wannan sakaci ku shiga jami'a za ku waye za ku samu basira za ku samu ido da gogayya amma ku dawo zaure ku ɗibi ilimi ita ce gaskiyar da zan gaya muku duk kuma wanda bai gaya muku wannan gaskiyar ba ya ha'ince ku ku farike wannan da kyau yanzu kuke da wannan dama kuke da wannan ga malam umar zai tuna lokacin da muke ɗaukan jaka muke yawon karatu za ka tuna dattijan malamin da muke tsallakawa a shi faru da sanyin safi a ban fari ana idar da sallah a tubahi mun tafi gauran Allah ya ƙara ma malam lawan albarka da kuma tsawon rai da ire-iren majalis ɗin waɗannan nan ne za ku samu nan ne karatu yake kuma ita ce gaskiyar da za mu da za a gaya mu wannan ita ce gaskiya ina so ne yin zaburar da ku kyale hayaniyan duniya musamman ta Najeriya Allah ba ta ku bace wani can wani mai ya mutu waye ya tashi waye ya rayu ba naka bane labarinka na zaure ne da gidan ilimi ina gaya muku wannan magana kar ku bari wannan harka na na tsiyata kun da ke faruwa yanzu ya raba ku da ilimi kar ku yadda ku lazimci zauruka ya kulla alaƙar ku da ubangiji ko da yaushe da za ku rabu da shi amma hayaniyan nan ba inda zai kai domin yanzu kuna kallo abubuwan da yake faruwa haka ne kuna ganin abubuwan da ke faruwa ga wani yaro nan da ya bayyana ku yi haƙuri ban sawa magana ba wannan gaba dole yi magana wannan yaron da ya bayyana a Bauchi ya zama tuna a sahan karatu haka ne ko ba haka bane kuma da ya janyo abin da ya janyo wannan irin wannan abin da nake gaya muku salabuci kawai ba abin da aka yi harkar karatu ka ji mutum yana zo yana cewa siru a alamun lubala, ko a ina ka taba jin wannan a ina ka taba jin irin wannan to wanda wai mutum yana cewa nan gaba za mu sa firu a alamun lubala, to sunan littafin bai iya faɗi daidai ba shi abin da ke cikin littafin kake tsammani iya karanta daidai kar ku yarda da irin wannan ina gaya muku gaskiyar magana kar ku yadda ku zanto tasaddara qabla an ta'ala kar ka yadda ka bari har ka kai ka fara a fara kiranka ana gayyatanka wa'azin walima ana gayyatanka can ka fara koyarwa ba tare da ka fara zama cancanta ba ka da ku a karatu ba kar ka yi ina gaya muku gaskiyar nan yanzu da kuke da wannan dama kuma gaskiyar da ya kamata mu gaya muku kenan zama haka ne ko ba haka bane jarrabawa yanayi na iya sawa mutum ya faɗa ya samu kan shi a inda babu wani kuma sai shi ko na kuma ba yanda aka iya yi haka kuma da yawa cikin waɗanda muke tare da su ɗaliban wasu ma a nan a nan muke karatun da su ko ba haka wani ma na umar muna gaya musu suna ganin wasa ne an waye gari sai ga su ya waye gari bai taɓa tunani bai ga shi an sami dan inda ya kama shi ne dole dole shi ne kaɗai wanda zai iya bada da idi kuma kun san shi ɗalibi ne a nan ake karatu shi su da ka za a iya samu haka da ka kumai da hankali kumai da hankali ina ƙara ta muku kun ga wannan shekarun naku da Allah zai iya sa in dawo irin shekarun naku na rantsi da Allah sai ayi bala'i da a karatu ba ita ce gaskiyar magana da yake wannan ita ce gaskiya in ba mu gaya muku wannan ba ba muku wannan alluran ba to akwai sauran aiki wallahi ku raba kanku da hayanin social media ku raba kanku in ba abin da ya zama dole ba ko wata da'awa za ka yada ko alkhairi ba tsakaninka da ita, je ka aji alkhairi ka juya in ba haka ba na rantse da Allah za ka raba ka za ka koma ba ka da tsuntsu ba ka ga tarko haka ne ko ba haka bane in a abin da na faɗa akwai kuskure to ga iyayenmu nan za su gyara ga ko malam yana jina zan gyara ita ce gaskiyar magana mana kuma kun ga mu haggo bi hajji muna zuwa mu zauna gaban malaman mu ɗauki karatu ba wanda ya daina to da haka kuma bai kamata a ce kun yi kun watsi da da majalis na ilimi kuma ina ƙara wani mai tamu ku zauren dai inda za ka je ka ci littafi min gilasin ila gilasin daga bango zuwa ne zuwa bango wani littafin ba ka mishi sauka ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ko ba ka bane ka bi su ka bi su sai ka samu ne sai ga alhamdulillah ina muku fata alkhairi kuma ina ƙara shajja'a. kuma ina muku fata alkhairi Allah ya karfafa gwiwar mu da mu da ku gaba daya kuma ya dafa mana ya sa mu wanye da duniya lafiya da ka ku ƙara komawa zaure ku ƙara komawa zaure kuma ku tambaye malaman ku littattafan da ake a zaure daga wanne sai wanne daga wanne sai wanne kar ku je ku yi zari ko ba ka bani yawwa kar kawai yau ka ga kawai ka ga wani littafi ka ɗauka ka fara zuwa da ko ba ka bani Eh kar gaskiya ne mana ba ka bani to yanzu mutumin nan da ya je aka ɗauko aka ce za a yi musannaf da ibn abi shayba to yanzu yaro ya kinci ma musannaf na ibn abi shaiba sai ganka kai yanzu ka ɗauko ɗan wannan littafi ahlari za ka je karatu cewa ya wuce labul ɗinku ko ba haka bani raina wancan zai yi kuma a cikin rantse da Allah akwai lungun da in ka tusa ba didda ba haka ne ko ba haka bani limamai da yawa da suke limanci wannan ba wai mun faɗa ne ta babu ko na kasawa ba da da yawa an ka jefa su babun sahau a ahalari to ba za a fita ba da yawa ba za a fita ba ƙarya ne to me yasa ba za mu bi karatu ba ku je ku duba ku gani littafin uddatu talab liman hajji talaki na ɗaya daga cikin manyan malamai safiyanul hakan da ya baiti ne ya kai dubu ɗaya da wani abu da ya akan tsari na neman ilimi ya ce ina koranka da bin mataki bayan mataki wurin ɗaukar ilimi kaga wannan to shi ne tsari su da ku tambayi malamai za su gaya muku a fiƙihu an san littattafan daga na ƙasa zuwa na sama in a lugha ne an sani daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan in ka je na hau shi ma an sani ko ba ka ban yawwa domin bayarwa yau din nan kai da baka gama baka gama ba haka ne baka yi ashimawi ba kawai sai a ji ka ɗauko askari da Allah zai gane Haka akwai matsala ai tsallaken da kai littattafai nawa ka tsallake ka tafi askan su da haka dole ne ina mai gaya muku wannan ku dawo da hankalinku ne ku sauko ku sauko ilimi yana da matakai yana da kuma wato gaba-gaba ne an gane ku yawa in ka ja sai ka ja ka mataki da ke harka kai inda ake bukata Allah ya mana jagoranci Allah ya haskaka mana kuma ya buɗa mana mu ya ba mu basira kuma ya ba mu ganewa ya azurta mu da sabati ya samu wani da duniya lafiya wannan shi ne a takaici subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu ta'ala a'lam huwa ma indi billahi tawfiq wa